من سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى بفاتها أفسكو كم أولنا نمتين الحميس قوم شاترا قوة الجمادة الثانية a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da goma ga watan mayu watan biyar shekara ta 2012 miladiya domin ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka mai daraja littafin al'aqiratu tahawiyya ta al-imam abu ja'far at-tahawi wanda ubangiji Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 331 hijiriya wannan shi ne darasinmu na goma sha uku a cikin wannan littafi muna da Allah ta'ala ya amfana da mu da alkhairan da ke cikin wannan littafi wannan littafi malam yana zayyana abin da suke a ne na ahlus sunna wal jama'a filla filla dake dake yadda alaƙa su take da ubangiji yadda alaƙa su take da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda alaƙa su take da sauran bayin Allah yadda alaƙa su take da waɗanda ba musulmai ba yadda alaƙa su take da waɗanda suke musulmai ne amma suna kan wani tafarkin da yake fanɗararren eh, tafarki ba tabarki ne wanda yake a kan shi Allah da manzan Allah suka gina addini ba a yau za mu tashi a inda malam yake cewa Allah ta'ala ya jikin shi da gafara wa naqulu Allahu a'lamu fi mashtubiha alaina ilm yana daga cikin aƙida ta ahlus sunna wal jama'a kullum muna maimaitawa cewa ana karatu ne akalla mutum tashi barko mutum ya ji cewar da shi ake ma'ana ba da wani ake karatun ba saboda a lokacin da mutum yake ana karanta aƙida na ahlus sunna kana da awa sunna sai ke kokari ka ga inda mutum yake da kuskure ya kokari ya ga ya gara inda kuma aka faɗi daidai sai ya kokari ya tabbata akai ya gode ma Allah ta'ala akan wani ni'ima da Allah ta'ala ya mishi mana ya ce wannan kulu kuma muna cewa mun ke nan mana suna wani kuma ƙidan mu ita ce muna cewa Allahu a'alam Allah shi ne masani fi mashtubiha alaina ilmi cikin duk abin da ilimin sa ya rikice mana duk abin da mu sani ba sai mu ce Allah shi ne masani kun gane ko domin ya fauka kullu zilmi alim ƙa'ida ta ahlus sunna shine duk abin da ba su sani ba suna cewa Allah shine masani kenan ba mutum baya gina hukunce a kan zato ya gina hukunce a akan a matsayin shi na malami a ce akwai tambayar da za a yi bai sani ba wakila ta ahlus suna wal jama'a ya ce abin da ba su sani ba sai su ce ba su sani ba shi kenan kuma wannan abin ba su ne farko ba Allah madaukin sarki ya ce da mala'iku an bi'uni bi asma'i ha'ula in kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim da ba su sani ba sai suka ce subhanak sarki ya tabbata a gare ka ya Allah mu ba mu san wannan ba gashi gashi ma la ilma lana illa ma 'allamtana ba abin da muka sani sai Allah ka sanar da mu take suka mai da ilimin zuwa ga Allah madaukin sarki حتى na Allah ta'ala yake إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم minha بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الله تعالى أنا زين أبوا بسك حرام يتي قل يا كيما أنني مدريا كفدا إنما أبن سني كو حرم ربي وبنجي لا يا حرمت الفواحش تك أبن بيجي الفاشا wanci alfasha shine duk abin da ya kasanta ya yi muni mazantuttuka ko ƙudurin zuci ko ayyuka duk suna wannan alfasha Allah ta'ala ya haramta wannan hakan nan haka nan kuma wannan abin ma zahara min wa ma batan da wanda aka yi shi a bayyane da wanda aka yi shi a ɓoye duk Allah ta'ala ya haramta wannan wal isma Allah ya haramta duk aikata laifi wal bagaya Allah ta'ala ya haramta yi wa mutum ta'addanci yi wa mutum barna da zai alhaƙi ba tare da wani dalili ba ma a dalili don mutum maka barna ba kai za ka dauki mataki ba za ka kai ne zuwa gaba Allah ta'ala ya ce wa an shirku billahi ma nazil yunzil bi sultan malamin nazil yunzil bi sultan haka nan Allah ta'ala ya haramta ku yi shirka da Allah ku hada bautar Allah da ta wani abinda Allah ta'ala bai sanya dalili akan wannan ba ba wani annabi da Allah ta'ala ya turo don ya halartar da hada bautar Allah ta'ala da wani asali na mala'iku Allah ta'ala ya ce yi da su wa man yaqul minhu inni ilahun min dunihi كذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين دبو سركي ملائكه دبو درجه ملائكه الله تعالى يقول ومن يقول منهم اني اله duk wani daga cikin mala'iku da ya ce shi abin bauta ne min duniya ko ba bayan Allah Allah ta'ala ce mu jitu azabin abin nan kuma yakun min min ilahu min duniya kazalika mujzihi jahannam za mu sakin kamar da azabar jahannama aji fada ba mala'iku aji fada ma annabawa walau ashraku yahdathu anhum ma kanu ya amalu to yanzu iya ya rage tsoraka bala'i ke na shirka sai Allah ta'ala ya goya wannan da cewa wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamu wa an taqulu ala Allah haka nan ku faɗa dangane da Allah amma la ta'lamu abin da ku sani ba wannan haramun ne har malamai suke hada shi da shi da shirka wa gefe saboda sai da aka faɗi shirka aka faɗi wannan aka faɗi mutum ya faɗi magana ba tare da ya sani ba shi yasa shekul islam ibn qayyim rahimahullah azza wa jalla yake da littafin sa i'lamul muwaqqi'in an rabbil alamin i'lamul muwaqqi'in sanar da masu rattaba hannu an rabbil alamin a madadin Allah mahalicin halittu baki daya ai ka sanar da hannu ko sai yin sauri sa hannu ana sanar da masu sa hannu a madadin Allah maraukin sarki duk duk wanda ita tambaye me hukuncin kaza ka ce me kaza to fa shi ba yana nufin cewa kai ne ka faɗa ba yana jin cewa ka ce mishi Allah ya ce kaza ne ko ya tambaye ka dalili ko ko bai tambaye ka dalili ba in ba ga yasa bai tsaya bakin mobil ba me yasa bai tsaya bakin titi ba ya tambaye kowa da kuwa ina bai ba lambar da lambobin da ke cikin wayarsa ba lambar ka ce kai kaɗai ba a wani yasa ya tsallake duk lambobin da ke cikin wayarsa shi kira ka wata kira na lamba ku sai da ikira wani ya ce ya turo min da lamba turo min lamba wani ina da tambaya ko ya gaji ba to kenan ashe duk wanda ya yare ka yi maka tambaya to ya wai in ka faɗi magana ba wai yana jin cewa ka faɗi ta bane a'a kana ce mai haka Allah ya ce ni kana ce mai haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ya bai ka dalili ko bai bai ka dalili ba isa shi ibnu qayyim wannan littafin yana sanar da masu rataɓa hannu a madadin Allah maɗaukin sarki don ka ga hatsarin da ke ciki hatsari ne ba ƙaramin hatsari ba a tambaye ka mai hukunci abu kaza ka ce kawai abu kaza shi ne kaza mutum ya wani mufti shi yana ganin kamar shi a ce a tambaye shi bai sani ba wannan ba ƙaramin hatsari ba ne duk mai harkar da awa yana wani hatsar sai dai roƙi Allah ta'ala ya tsare mu baki daya kuma ka'idar ita ce wa kullum min ahlil marahil arba'a يقول ما أدري فكن متبع الجن المراقي يتي فكل من أهل المناهي الأربعة كل ما لم يدا daga cikin malaman mazhabobin nan hudu wanda yake nan Imam Abu Hanifa da Imam Malik ibn Anas da Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal yaqulu la adari yana cewa la adari na ga tambaye shi bai fa kun muttabi'a kai za ka zama bi mana in ka ce ban sani ba ya farko ba Imam Malik an tambaye ya ce ba kafin shi abu hanifa an tambaye shi ya ce bai sani ba kafin shi a sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi an ce ba a kamar ni an sa'a qala bal mas'ul anha bi alam min sa'i kafin shi kafin hu ala masu tsuntsaye idan ake shati ba da ake cewa ya da annabi suleiman a hattu bi malam tuhit bi na san abin da baka sani ba waji ituka min sab'in bi yi yaqin tumura wajadtu mar'atan tamlikuhum وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله in jiwa in ji kawo algurgudu kenan yake ce da annabi sulaiman a hatu bi malam ta na san abin baka sani ba to yanzu me yayi wannan ya kai kuma ina daɗa jan hankali kun ga na faɗi du'at shi ne lokaci guda ka ji kira shi lokaci guda lokaci guda kowace tambaya za a yi maka wa ala ra'asihim malaman islamiyya duk wanda ke karantarwa shaida ne akan wannan duk wanda yake karantarwa shaida ne akan wannan kana karantar da su ga badiya kana karantar da su sai ka ga malama ta ware ta gefe guda ta yi maka wata tambaya da ba shi da alaƙa da karatun ku kwata kwata na islamiyya da kuke haka ne kuma kuma haka ne ke muka tambaya kan wani abu wata mata ce maka gado ne kina wani gado ne ta hada tarbiyya ne wata ce aure wani ka ga ana ta maganganu wani tsakaninta da mijinta ne wata tsakaninta da yata ce tana gidan aure wani mene tambayoyi iri daban-daban wani gwamnatin al'ada ne abubuwa ne tambayoyi ga suna wanda yake malamai suna da yawa a gari ta ware ka ko ya ware ka ya maka wannan tambayar in baka sani ba zai kace baka sani ba wannan kawai ita ce magana amma in ba haka ba to wallahi tallahi mutum zai aika ma cikin shi wuka yana ji yana gani subhanahu wa ta'ala yake magana da annabi sallallahu ta'ala wa sallama yake cewa da shi in ma baraka ashabul kahf yake sai quluna salasatu rabi'uhum kalbu wa quluna khamsatu sadisuhum kalbu muratun bil ghaib wa quluna sab'atu wa thaminuhum kalbu qur rabbi a'lamu bi iddatihim shikenan ubangiji na shi kadai ya san adadin su ما يعلمه إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفد منهم منه أحدا hakan Allah ta'ala yake cewa labi fi kafihim salasa mai atin sini na wanda ta sai akwai Allah a'lamu bi ma labi Allah shi kadai ne mafi sanin adadin kwanaki da suke ba ka shafi ne da ilimin gaba ɗaya zuwa ga zuwa ga Allah madaukakin sarki wallahi dauki wannan ka'ida ba a taba cewa yau gaskiya ka ta kare sai dai a ce yawwa alhamdulillah ƙarya wani ta ƙari a yan ba a taɓa cewa gaskiya wani ta ƙari wannan daɗa maimaitawa wannan babu waɗanda suke karantarwa za ka ga ana ustaz ana ustaz kada wallahi duk ustaz da ake cewa ana ce maka ustaz ana kaza kana cika kana batsaya wallahi duk bai kai ba in an ce maka kaza ka ce wallahi ka san wannan ba kawai shi kenan wannan kuma shi zai bada tabbas ashe abubuwan da kake gaya musu kada gaya musu wanda ka sani kuma kake wanda ba ka sani ba sai ka ce baka sani ba kuma cewar ba ka sani ba ba kai kaɗai ne faru ba ba kuma kai kaɗai ba ne Allah ta'ala tsari nisa malam ya ce wa naqulu Allahu a'lamu fi mashtubi alaiha ilmi da abu yana da hatsarin gaske ka dora mutane akan tabarkin ba da ba daidai ba wa man adallu mimman ittaba hawahu bi ghairi hudan min Allah da wannan bin sai zuciya ne ba tare da shirya doron Allah ba kada a kambama ka kada a malantar da kai kada a ustazantar da kai duk abin da za a faɗa ka baka sani ba kawai ta tambayi wata tambayar ko ya tambayi wata tambayar shi kenan kawai ka huta ka huta قال رحمه الله عز وجل ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر قال رحمه الله ونرى المسح هو أكيد أهل السنة والجماعة منا جميل حالة المسح شافة على الخفين أكان هبي قدابيو في السفر أهال تفيا والحضر بهال زمن جدا كما جاء في الأثر كما يبدأ حديثي ما ستالي وسكتوا أكون to yanzu karatun duk wani jigo mara zaki na karatun haki na to me shigo kuma da maganar shafa akan hufi saboda akwai waɗanda suka saba ma wannan su ne mabiya addinin shi'a mabiya addinin shi'a sun saba ma wannan maimakon su yi shafa akan hufi su wanke kafa sai su shafa akan kafa kawai baki daya kun gane bambancin kun ga abubuwa guda biyu ne ba abubuwa na guda uku ba abu na farko shine ka wanke kafarka a bai. abu na biyu shine ka shafa kafarka a lokacin da kafar take cikin hufi ko kafar take cikin safa mai kauri a lokacin da ka sa hukun ko ka sa safar kana cikin alwala misali bayan da kai alwala yanzu ko za ka fita ofis ko za ka fita kasuwa ka yi alwala ne ko bayan sallar azhar ka yi alwala sai ka ɗauko safar ka tana da kauri sai ka sanya ta a kafa da ka sanya ta a kafa sai ka sa gabar a cikin takalmi sai ka tafi harkar ka kana cikin tafiya sai batun azhar yi ka zaga ka ga ka yi fitsari ko kayan gida ta azhar da yazo ka yi alwala bayan da ka gama shafa kai ka shafa ko mai sai ila ba sai kafa ba to kai sai ka cire kafar ka daga cikin takalmi kenan ba za ka cire kyauta daga cikin safa ba kawai sai ke haka shi kenan ka kammala kulura shi ne wannan masaha alal kufai mana ganin halaccin yin shafa akan kufi guda biyu kuma ga guda biyu na dama kafar dama da kafar hagu kenan fi safari a halin tafiya wal hadari da halin zaman gida kama ja a fil asar kamar ya hadisi to kun ga yadda nan din nan ana yin shi ne a lokacin da kafar take cikin safa mai kauri ko kafar take cikin yana da ke to amma a lokacin da take haka wanke ta ake yi sai a wanke ta iyana to kun shi ne abin da muka faɗa wajen gurana guda biyu in kafar tana bayyana haka sai a wanke ta zuwa zuwa na in kuma tana cikin huffi ko tana cikin safa a lokacin da ka sa ka sa lokacin kana da alwala sai ka shafa haka kun lura da ke ko wanda ita ce akidar ahlus sunna wal jama'a ita ce kuma abin da ayoyin alqur'ani ayoyin qur'ani ta tabbatar ita ce abin da hadisi suka tabbatar to amma shi'a in suka zo ba akan hukun suke yi ba ba akan safa ne komai suke yi ba ma'ana kenan suna yi akan kafa haka gawanta to maimakon su wanke kamar da aya ta faɗa sai su haka lura haka ma wannan kafar sai su haka wanke wanke maimakon su wanke tun da bata cikin sa ba ko bata cikin rufi sai su shafa haka kisa ma da ce to mu wa narmusa alal qufaini bis safari wal hadri kama ja fi afa saboda ne saboda Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم أرجلكم إيه؟ وأرجلكم إلى الكعبين أرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين أرجل يا ذا منصوب كنا إيه؟ يا ذا منصوب كنا ألا مفعولية مفعول لمعطوف domin arjul kafafuwa ne jam'u qilla ne af'ilatun af'ulun thumma fi'la thumma ta'falu jam'u qilla ma'ana ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku wani ne kiran za wanke na daya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi ku wanke zuwa idan ya ban nan gwiwa kenan ka tashi wankewa wanke hannu zuwa za fara ba yau tun da ba fari ka ka wanke daga nan zuwa nan yanzu kuma za ka wanke daga nan zuwa nan bane a'a in ka tashi wanke hannu zuwa gwiwa daga nan dai sama za ka wanke zuwa nan musan wanke a nan kenan biyu ruwan zuwa nan zuwa nifaq zuwa nifaq wannan jira da kyau ko wannan wanke wata nawa kenan na biyu kenan sai ce wani sahu biyu usikum sai ku shafa kayunan sai ce wa arjulaku to wa arjulaku ku shafa kanku ko ku wanke hannunku tunda abin da aka faɗa kafin kafin arjul shafa aka faɗa in ya zama a kayyar makaranta wa arjulaku shi kenan shi ma zai zama wankewa ake yi واغسلوا وجوهكم واغسلوا ايديكم da ارجلكم شكرا كل amma a kira a القراءة biyu. wa arjulukum kamar da imamu shafi'i rahimahullah azza wa jalla ya fada yace wa arjulukum bil mashbi an maridan ana wa arjulukum bil mashbi waɗanda suka karanta arjulukum da nasaba suka ce wa arjulakum kenan ko amma sune eh, abin nan imamu nafi'ul madani da abdullahi bin amir ashami ne kenan biyu ridan da alilu kisa'i ne kenan uku ala da hafs an asu su karanta arjulakum bil nasbi in karanta bil nasbi yana nuna cewa ka wanke ka kenan in kuma ka karanta bil jar wa arjulukum sai zama wasu hukur usikum wa arjulukum ku shafa kawunan ku ku shafa kafafuwan sai zama aka fi kenan akan akan almasu kenan shi da ahli suna suka ce wannan ayar ta nuna kenan masu ala al-khufayn kuma da duk tafsirai na suna haka suke magana akai محمد الامين الشنكيتي يا رجال ده وانا أشكال دوام بيان في إيضاح القرآن بالقرآن wannan shine abin da yasa malam ya kawo wannan dangane da martabi game da addinin shi'a da wajen azzirfu bayani a cikin wankewa da shafa da kaza da kaza ba saboda wannan mahallinsa kutubul furu amma da a sai akwai waɗanda suka saba ba sa wanke kafar su ba kuma sa shafa akan hukumi kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wai ila aqabi minan nar to da aka ce lam a guda dugo guda mutum ya bari bai shafa bai mawanki ya bai wanke ba to ina ga mutum kawai zai ha kuma ga kafa ta gaya ba a cikin hufi ba ko a cikin safa Allah ta'ala ya sani قال رحمه الله والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما ما malam yace الحج كما kuma aikin hajji wal jihad da jihadi mai kenan mabiyani suna ci gaba da gudana kenan ba suna ba suna suna ci gaba da gudana ana ci gaba da gudanar da su za a ci gaba da yin su ma'a ulil amri tare da shugabanni al musulmi na cikin musulmai barrihim waɗannan shugabannin na ƙwarai ne wa fajirhim ko ba na ƙwarai ba ne haka za a musu biyayya wurin aikin hajji haka za a musu biyayya wurin yaƙi ila qiyamis sa'a har zuwa alƙiyama ta tashi la yubtiluhu ma shay'un ba wani abin da zai ɓata waɗannan abubuwan abubuwan wa ma'ana alhaji da aljihar kenan ko wala yanquduhuma haka nan ba abin da zai warware su kenan ba da yana nuna mana duk wanda aka ce muku shine amirul hajji ya kuka iya eh sai ku sai a tafi kuma Allah ta'ala ya kai lafiya Allah ta'ala ya tafi hajjin mu ko ku wannan da ke ko kaga irin wannan dama wato mutane sun jahilci addinin musulunci irin datan da musulunci ya mashi wa gabanni kuma su suke tsane kansu daga shi wani ba sai kansu adalci ba inda sun ma kansu adalci musulunci ne yake tausasa mutane yake ce a musu biyayya barrihim wa fajirihim saboda ka a daidai wannan lokaci dole ne mahukunta da ubangiji Allah madaukakin sarki ya ɗora amanar mutane a hannunsu su kula da irin waɗannan abubuwa musamman abubuwa na aikin hajji Allah ta'ala ya ce mutanen nan na ne kula na ne a fi su kuma dole su kuma su kula su taimaka wa mutane amma irin dokoki da ake kawo akan aikin hajji za ga ba su da alaka da addini baki da wasu su ba su da alaka da addini kaga dai yanzu kasan nan da ake magana babu wani fom da ake magana da ake haji ya riga ya kara kaka wani ya yi shekara da shekaru yana tara sa ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza yana tara kudin zai je hajjin islam an samu sun yi da baki a kan shi to kenan haka za a ga an kawo doka an ce duk mace mai juna biyu ko da juna biyun nan wata uku ne ba ta ji ake haka ba mai izafi a ciki mai ta sanadiyar ka a ce ga bayan Allah ba su samu zuwa aikin hajji ba ta sanadiyar ka sai a ce eh lalle akwai wahala da ake to amma ai hukuma ce da hukuma kamata ya abu wasu hanyoyin da za a ga an magance wannan ba hanya ce kwaya ɗaya tallin tal na cewa a hana wannan kuma zuwa aikin hajji ba eh da halin halinsa ba in mai kuma ce ta sanadiyar mutum guda haka bai yi ba Allah ta'ala yana jagora mana ya ce wal hajji wal jihadi ma diyani ma ulul amr ashe jihadi ba mutum guda ne kira da kanshi a matsayin kumanda ba dan waɗannan abubuwan guda biyu da ya faɗa da hajji da jihadi dole sai da buƙatar adirin hajji kar ma da tun daga karamar hukuma kuna da APO wanda ke shi zai je ɗaya ku zuwa ga jiha kun da ke ko daga jiha kuna da amirul hajji na jiha wanda zai ɗebe ku zuwa ga gwamnatin tarayya da gwamnatin tarayya kuma akwai amirul alhaji na baki ɗaya ne shugaban tawagar alhazan najeriya baki ɗaya waɗanda yake irin sassauci da damar da ake da ita a lokacin da aka tafi da jami'an aikin hajji ba a samun su lokacin da aka je umara kamar ba a gane ba akwai wasu abubuwan da ake bukatar su da alhaji yake bukatar su ta da in ba da an tafi da tawagar gwamnatin tarayya ba to da sai an dawo najeriya an cika takardu an sake koma wani gobe ya zai ya san waɗannan abubuwa in ba dai akwai wannan tawagar da gwamnati ta hada aka tafi da su ba to da sai an dawo gida an zo an cika takardu kuma an sake koma da ya kenan amma wannan tawaga sai da wuta ta taso an kashe ta wuta ta taso an kashe ta za ka ga waɗansu abubuwan da ake yi abubuwa na yarda ki sai dai a ce kowa yana da kuskure kuma kowa ya san wajen kuskure sai kokarin gyarawa hakan nan jihadi da muka fara shi ma jihadi ba abu ne da mutum guda zai naɗa kanshi ba don a lokacin da ka naɗa kanka a gabas da gari wani kuma ya naɗa kanshi a yamma da gari ke lage ciki eh an samu rabuwa akwai abubuwan da suke kwata-kwata ba a buƙatar mutum guda ya zama shi zai jagoranci su akwai abubuwan da suke tare da ɗaya ake tafiya akwai abubuwan kuma da yake akwai damar a ɗaga ɗaura aure gana damar ka yi ɗaura a watan sha'aban gana damar ka ce a ɗaga zuwa bayan zuwa watan shawar bayan sallah sai wani ake ɗage jan aure ana irin waɗannan abubuwa da to amma wannan ba abu ne da ya shafe ka kake kaɗai amma abin da ya shafi azumi abu ne da ake yin su gaba daya abin da ya shafi jihadi abu ne da ake yin shi yake bukatar jagoranci mai ma'anar jagoranci kuma jagorancin da ya hada abubuwa guda biyu al'uwa da al'amana domin inda khairu man ista'jarta al-qawi al dole a samu al mai karfi ba ya karfin jiki bai yana jirgege a cikin malamalin ba a'a al mai karfi ya san dabarun yaki ya san kaza ya san kaza ya san kaza al'amir kuma amintacce ina ka ta hukunci wani da kyau to amma ga mutum ya zama in dai a fagen fama ne in dai a fagen fara ne ya san dabarun yaki gaba daya ko ya san kaso mai tsoka na dabarun yaki amma kuma wurin amana sai a hankali ga kuma wani dai amana ne ba gara ba zago amma dabarun yaki kan to ko gure ne suka yi kofar rago kuka wasa ba zai iya fitar da ku ba yanzu na kake gani za a yi ya za ka daɗa na manga nan ba alƙawi sai ka roƙi Allah kuma ya muwafaka ba ki da sai ka faɗa abubuwa ta ba abu ne da wani mutum zai daɗa kanshi a matsayin kwamandan yanki ba ya shelanta jihadi ya shelanta kaza ya shelanta kaza ba abu ne ƙwaya ɗaya ba abu ne da a musulunci mutum guda ya zai shelanta jihadi ba abu ne da yake bukatar waɗanda za su kowa da irin aikinsa da irin aikinsu shugabanni da irin aikinsu bayan ce barrin mu fajirin ila ni sa'a la yubtilu ma shay'un wa la ma me yasa ma daga kawo wannan ya ga wannan abu da manufofi da yawa da gaske manufar don ya mai da martani ga mabiya addinin shi'a mabiya addinin shi'a suna ganin jihadi yanzu babu shi don ya dakata tun shekaru abu aru da suka gabata har zuwa bayyanar muhammad bin hassan al-askari wanda ake kira mahadi shi za ba ko sallah ba lalle ne ta zama wajibi ba ko juma'a ba lalle ne mutum ya yi ta ba da mahadi bai bayyana ba kuma lura da ke ko tunda mahadi bai bayyana ba shi yasa shi shi wanda ya jagoranci eh, abin nan juyin juyin halin da ake ta zuzutawa na ƙasar iran kumaini da ya jagoranci wannan to jihadin da ya shi wanda ya sunansa tun da za a jihadi har sai mahadi ya bayyana to nan da kuma kokari a cikin hukuma a islamiyya yake kawo wasu dabaru da yake kira mutane yana dindin ma dindin a ciki kawai kaga wanda ta ce aqidar shiya shi ta za ga akwai sojojin mahadi akwai rundunar mahadi a ci an kafa rundunar mahadi ko ya zo mahadi ko ya zo mahadi kada mahadi ya bayyana mutum bai ake faɗa kuna jira a yadda ake faɗa shi wannan mahadini da ake kira muhammad bin hasan al-askari wai in ji bahaushe ce kara da ƙarya wai an haife shekara ta 255 ne da hijira ana nan ana nan da mahaifinsa ya rasu sai ya shige sirda a shekara ta ɗari biyu da 260 kenan ban shekara a biyar ne ayyukan shekara ta ɗari biyu da biyar ya shiga sardam a shekara ta ɗari biyu da tasa'in suna ana yanzu haka a nan sardam ɗin ana nan ana jiran shi samari ne majiya ƙarfi aka ajiye su ko sallah ba sa yi wasu da tsara ga kar mahadiyya ba ya fito ya rasa masu yin hidima ko yana rukuni ko yana sujjara ko da ka za su kantine ko sallah ba sa yi yana ta jiran wanda babu shi ya bayyana yasa eh, eh, abin nan ibn abul iz yake cewa in ka same su za a ga duk wanda yake da hankali ma sun zame mishi abin dariya to ga ana magana dolanci na mabiya addini shi a wannan abin nan tsoron guskewan kan kusa abin da babu shi a cewa shi ake jira bayyana wai ya ce ya ɓace ne saboda zalunci da ake ma ahlul baiti kun lura eh to me yasa bai bayyana ba a yanzu tun daga ƙasar iraq kuma ta ba shi ba me yasa bai bayyana ba a yanzu tun daga ƙasar iraq bush ya karɓa ya ba su in shiru me yasa in akwai shi kenan me yasa ba zai bayyana ba me yasa bai zai bayyana afghanistan ba tun da sun kwace sun ba ahmad karzai ko duk da ƙasar hanyar ne za su ba shi kariya to in akwai shi me yasa ba zai bayyana ba kuma ƙarshen bin abin da babu kenan saboda ka suka dakatar da duk wani abin da yake ibada cewar ba za a yi shi ba sai ga al-imam al-ma'sud shine imam al-ma'sud al-ma'du gashi ba ya rabi gashi kuma babu shi Allah ta'ala ya tsare baki da Allah ta'ala ya tsare mu baki da wanda shi tace akidar uh, shi'a akan abin da ya shafi mahadi kaji ana ta zuzuta batun mahadi wa ne mahadi waye mahadi ne dama mahadi sojojin mahadi waye mahadi waye mahadi abin da babu shi babu alamar shi babu waye babu waye babu waye wasu sallah bata zama wajibi ba abin nan juma bata zama wajibi ba jihadi babu shi tunda mahadi bai bayyana ba muhammad bin hasan al-askari Allah tsare mu baki قال رحمه الله عز وجل ونؤمن بالكرام البررة ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا الحافظين ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين ما نيتي ونؤمن بالكرام الكاتبين كما من إيمان بالكرام da masu daraja masu karamci alkatibin masu rubuta duk abin da mutum ya aikata na sharri ko na alheri kiraman katibin ya fa inna Allah lalle Allah madaukakin sarki qad tabbas dahir ja'alahum ya sanya waɗannan mala'iku kiraman katibin alaina a gare mu hafizi masu kiyaye al'amuran mu masu kiyaye maganganun mu masu kiyaye da abin da muke fara wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya ya'lamuna ma tafa'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim wa salawna hawa wa kirama wa na'abada Allah tsere to kun ga wannan wannan wurin shine wurin da wuri na karshe da malam ya magana a wannan littafi na shi akan abin da ya shafi mala'iku kun lura yayin da gangano a baya akan abin da ya shafi mala'iku ya ce wal imani wal imani billahi wa malaikati mun yi shi a wannan daura ko a wannan daura mun yi magana akan mala'iku so biyu haka dan kafin wannan ko a daura ta gabata mun yi magana akan mala'iku kenan malam yana da jaddada magana akan mala'iku sai dai nan ya fayyace nau'i ne na ayyukansu kenan akwai wasu mala'ikun da suke rubutu suke yi suna rubuta duk abin da mutum ya faɗa in yi salatin ga annabi a rubuta in yi ashar a rubuta in yi istighfari a rubuta in yi aikata zunubi a rubuta wa inna alaikum kira kirama katibi ma yanfidhu min qawli baya faɗan kowace irin magana illa la bayra ibn atib abu wannan dole mutum ya samu bakin shi wani. dole ya rike bakinsa ba komai zai dinga faɗa ba tunda yana faɗa za a rubuta hakan da malai cewa nu'minu bi malakil maut muna imani da mala'ikan mutuwa al-muwakkali bi qabdi arwahil alamin wanda aka wakilta shi don ya karɓi rayukan halittu baki daya domin alamin jami ne na al'ala wa kullu ma siwa Allah wa huwa alam wa ana wahid kamar da na faɗa malamin ya lissafa mana wasu ayyuka daga cikin abin da ya shafi mala'iku dan a baya yayi magana akan abin da ya shafi imani da mala'iku mai imani da mala'iku shi shike ne daga cikin shika-shikan imani guda shida an tumina billahi wa mala'ikatihi kullun amana billahi wa mala'ikatihi ليس البر أن تولوا وجوهكم من قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة أكو إيمان بالملائكة إيمان بالملائكة إيمان shi shi ke daga cikin shiga cikin imani na farko kenan mutum zai imani da akwai mala'iku abu na farko kenan abu na biyu zai imani da mala'ikun nan bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala ibadun mukramun bayi ne masu daraja zai imani da waɗannan mala'ikun la ya asuna Allah ma amara ba za su Allah duk abin da Allah ya umarce su wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata duk abin da Allah ta'ala ya umarce su ba ta saba ma umarninsa abin da ya umarci su suke aikatawa kuma mala'ikun nan ba mata bane قال تعالى وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة لو mala'ikata ta تسمية insa duk mutum zai imani da mala'iku haka akan haka malam yanzu ya fara zayyana mana ayyukan mala'iku ne don akwai waɗanda suke bauta wa mala'iku saboda suna ganin su ɗaya ne na Allah madaukakin sarki daga cikin mushrikan laraba akwai wanda suke ɗauki malayaku ƴaƴa ne mata na Allah subhanahu wataala su kiristoci suka dauki annabi Isa alaihi salatu wassalam ɗani na Allah subhanahu wataala amma su waɗannan suna ganin malaiku sai Allah ta'ala ce astafal barati alal bani malakum kaifa tahkumun وجعلوا الملائكة الذين من عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وجعلوا لهم من عباده جزءا suka sanya mashi wani bangare daga cikin bayansa tunda domin ai ɗa bangare ne rawa na uba suka sanya mala'iku bangare ne Allah Allah subhanahu wataala wannan ba karamin zunubi ne Allah ya tsare wanda ke da to anan malam yana zayyano mana ayyukan mala'iku mala'iku ba ne da Allah subhanahu wataala kuma babu wanda ya san adadin su wa ma ya'lamu junubi rabbika illa babu wanda ya san adadin rundunoni dunoni mala'iku ubangijin ka sai shi hadisi ya tabbata daga Jabir ibn Abdullah Allah ta'ala ya kara mishi yadda ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce uzina li an uhaddisa an malakin min malaikatin Allah azza wa an bai izini in yi bayani akan wani malaika daya daga cikin mala'ikun Allah mai girma da wanka malaika daya daga cikin mala'ikun Allah min hamalatil arsh daga cikin mala'ikun da suke dauke da al'arshi wa yahmilu arshe rabbika fawqa yawma idhin samaniya mala'iku takwas ne a wannan ranar suke rike da arashin ubangiji shi ne manzala su sulama yake an ba shi izini bayani akan mala'ika daya daga cikin mala'ikun Allah cikin mala'ikun Allah waɗanda suke rike da al'arshi inna ma bayna uzunai ila atiqihi lalle tazarar da ke tsakanin kunnensa zuwa da kafadarsa tazarar masiratu sabai mi'ati am tafiya ce ta tsawon shekara 700 in eh? eh, tsakanin kullu ba zuwa ka sa ke kana gana a ƙasa da rabin saka hawar abin nan kakiya naka wasu akwai akwai mala'iku kenan ko tafiya ta abu mai sauri ka ɗauki doki ko raƙumi inda a lokacin su ake magana da su ɗauki doki daga nan doki zai daga nan zai tafi ku a rana ɗaya eh? Eh? zai shiga abuja daga nan ko ba ku ta zara da ke nan daga nan zai suna da rana kilomita ɗari ne ba ka da eh duki zai to arba'in da kusa a fita zarko to tafiya ta tsawon shekara ɗari bakwai shekara tafiya ta tsawon shekara ɗari bakwai kar kuma ta akwai shekara kuna da kwana nawa haka har zuwa ɗari bakwai tazarar mala'ika ɗaya tazarar da ke tsakanin kunnensa da kafaɗarsa أقول لك أنا a magana tsakanin abin nan gwiwa zuwa abin nan ba kuma zuwa irin sawu الحمد لله جاعل الملائكة رسلا إلى أجنحة مثنى وثلاثة وربع يزيد في الخلق ما يشاء يلا قال أهل تصدق أبدا قال سبحانه وتعالى أنا صلى الله عليه وسلم يا جماعة جبريل دفكا فكا أي شيء kowanne kuke ɗaya kada saddar ufok ya totara sassanni baki da ke da ke ku ai a wannan tafiya da ya isra'i ne kamar da muka faɗa ba ya gama lada jibril a cikakkiyar halittarsa domin duniyar nan baki ɗaya ba za ta iya ɗaukar girman malaka jibril ba duniya fa ba yana Najeriya ba ba ƙasar Najeriya marabba'in kilomita na ce ina masu geography eh najeriya ba za ka dukunkune ta ka minta ta so biyu ka sake ƙara wata najeriya an zama nawa kenan uku ka je ba su a nijar su ɗace ɗat za ka ɗibi najeriya uku ka zuba a nijar su ɗace ɗat ɗat za su ɗace eh? za ka ɗibi nijar ka ɗebe ta ka zuba ta a sudan ka ɓace ɓat za ka ɗibi sudan ka zuba ta a kongo ta ɓace ɓat wannan ba muna yake afirka ne ba wani muna yake afirka ne fa in kyara ta fitar da wani nisa in da ce ku to ka san ka san mala an shi ce uzinani an ban izini an uhaddisa an malakin min malaikatin Allah azza wa jalla min hamalat al-arsh inna ma bayna uznayhi ila atiqi masiratu sab'a sab'ini am tazarar da ke tsakanin wuyansa da kafadarsa tazarar tafiya shekara 700 ne abu so da ba karamin mala'ika bane da ubangiji subhanahu yake da su mala'iku ne da Allah maɗaukin sarki ya sanya su a sama da ƙasa suna kai kawo suna kai kawo ta arjul mala'ikatu ilayhi wa ruhu fi yawmin kana miqdaruhu na alf sana haka ne subhanahu manzo sallallahu yake cewa ya yata'aqabuna fikum mala'ika mala'iku suna kai kawo a gare ku mala'iku suna kai kawo bayan sanin la'asar mala'iku za su zo ne za aikin da rake da mala'iku ranar su wuce wannan mala'ikun da suka zo bayan la'asar za su ta tafiya tare da kai har zuwa sallar asuba daga nan kuma sai mala'ikun safe su zo sai na dare su wuce a lokacin da mala'ikun rana suka zo da safe da asuba kenan za su karɓi aiki wurin mala'ikun dare kaga sun sami kana sallar asuba su kuma mala'ikun dare sun bakka kana sallar asuba in gara zuwa fajr kenan ka in ga karbe takwas kake yake karbe bakwai kaga mala'iku sun karɓi aiki babu sunan mutum a cikin masallata haka nan lokacin da mala'ikun dare za su kama aiki da yamma sallar asar kenan ka lura da nan ko za su karɓi aiki na za su karɓi aiki lokacin kana sallah na ranar za su baka lokacin kana sallah to a lokacin ko mutum da ya ga kwastomomi sun nan yawa sai kare gari ke sallah sai da yadda rabi ya kenan ya zama a rubuta shi a nasarar ba a rubuta shi a na gaba ba mala littafin mala'iku za ga kwana ɗaya kwana biyu mutum duk babu sunan shi a ciki da ke na'i a sallah babu wani motsi da zai motsa a nan duniya face yana motsawa ne saboda motsawa da mala'iku suke yi a karkashin umarni da ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba su wani yanayi ne da zai sallah. wani dutse ne zai amma wuta ko wata igiyar ruwa ce da za ta kada wani ambaliya ne ba wai ɗabi'a ba ce ba wai taurari ba ne duk babu ko ɗaya a cikin waɗannan al'amura Allah maɗaukin sarki yana cewa Falmu dabbirati Amara yana cewa fal muqassimati amra mala'iku kenan tsorakan mala'iku Allah su subhanahu wata ba karamin yawa suke da su ba ya zayyana ma kowa aikin da zai yi akwai wanda zai kula da duwatsu kawai aikin su kula da duwatsu a yau in aka ce su motsa duwatsun da ke abin nan kaji ne ga ana ta gararararar kawai ƙasa tana ta motsawa don idan aka bai mala'ikun dutse umarnin su matsa duwatsun kawai sai ga suna motsa shi kenan kawai ga an ce an girgizar ƙasa a wuri kaza dutse wuri kaza ya yi tsartuwa dutse wuri kaza ya tashi sama dutse wuri kaza ya fashi duk mala'iku sun motsa shi kawai Allah tsirin baki da akwai mala'ikun da aka yi da su suke kore gira kisai haɗi da ruwan sama kai ka ga da jirgi ne yake tasowa haka na akwai mala'iku da aka yake ta da ke kula da mahaifa sun mawar sai da ilahin malak a turo ne mala'ika tun lokacin yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza har mala'ikan ma ya fara ce ai rab a zakarun abunsa lokacin da ya kai da tsaya tsaga halittarsa ya ce ya ubangiji mace ko namiji za a yi sai an yi wani mutum sanan likita zai iska ne ce ya gano waye waye wa. amma a lokacin da yake arba'in ta farko sai dai iya gano maka cewa kawai tana da juna biyu abin ke nan zai iya gano amma wai mace ce ko namiji sai ka yana ce a a baya lokaci kaza ka san dogon turai ne akwai dabara sannan akwai mala'iku da aka yi suke kula da ayyukan bayi akwai mala'iku da suke kula da ɗaukan rai akwai mala'iku da suke kula da tambayar kabari akwai mala'iku da suke kula da rana da wata akwai mala'iku da suke kula da wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yadda ake hura yadda ake azarta da masu ita daga cikin mala'iku akwai wa mala'ikun ta ba malik wa na da ya maliku ne ya kaji alaina rabbu sai yan wuta su yi addu'a su kira su ce wa na da sai su kira su ce ya malik ya kai malik mala'ika mai tsaron wuta da ya kaji alaina rabbu su ce ubangiji ya kashe su kai shi wuta Allah tsare mu akwai malaiku da suke kula da aljanna kuma da ke ko da rasulun ya faɗa mana cewa zai je yin nema a buɗe ke na da haɗin mutane a cikin mabari riga ke eh ko da an da a da aljanna za ga da akwai malaiku da suke tsaron ya ce su wani فلما ما يكتب ملائكو وتباين ما سيدنا الله سبحانه وتعالى ألا مرد تنسب تعرض مسعيك يلا تقول المرسلات غرفة فالأصفات أصفى والناشرات نشرة فالفارقات فرقة أو نذرا لذا ما لم تنسيب سيدنا الله عندهم شيء هو المرسلات غرفة duka sun yi magana cewar farmulkiya ce zikira mala'iku ne don su suke kawo zikiri ga annabawa abin da zai nusar da mutane abin da suka manta don ya zama ufuran yanki hanzari a yi nufuran ko kuma gargaɗi haka na Allah madaukin sarki yake cewa yake nisa hawar mala'iku yake cewa wannan si'ati gharqa wannan shitati nashita wasabihati sabha fasabqati sabqa fal mudabbirati amra duk nau'i da ake da su nau'i daban-daban daban-daban ne na mala'iku da ake da su haka na Allah ta'ala ce wa safati saffa fazajirati zajira fattaliyati zikira inna ilahakum la wahid shine kaga attaliyati zikira kenan me zikir ɗin inna ilahakum la wahid lalle abin bautar ku guda ɗaya shine subhanahu wa ta'ala تأمون دو المرسلات دو النازئات دو الدكسر والصابات لا قد جاي مؤلفني كنت تقول لنا كما الحالي تازم يقول لنا تشور ملائكو با بامات بني هل ما نقول جاء عيدة تشكي سورة المجمي وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى كما الله تعالى تقول الصافات صفا فالزاجرات صفا

kako jama'a abin nan ne mufrad din su kenan in za ka ga wannan jama'at kenan abin kenan ne yasa aka jama'a su bai akan mata bane mala'iku bai ne da Allah subhanahu wataala masu daraja a cikin su za a gan su sun sun suke kamar yadda mala'ikun suka faɗa wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum babu wani mala'ika ɗaya daga cikin mu ta ce akwai wuri guda da aka tsaye da shi ne yake illa lahu face yana da maqam wurin tsayuwa ma'alum sananne shi kadai ne a wannan wurin wa ma min ma illa lahu maqamun ma'lum wa inna la nahnu safun kuma yace wa inna lalle mu la nahnu wallahi mu ne waɗanda suke asafun waɗanda suke sun yi tsawo tsawo wa inna la nahnu musabbihun lalle wallahi mu ne waɗanda suke tasbihi mun da tona da kyau ko an samu ruwayar hadisi daga Hudayfa ibn Nu'man sahibu sirri Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Hudayfa ibn Nu'man kenan ma'aikatan sirrin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba wani sirri na rasul yake da shi fa na duniya da duniya ta kasance ba a'a a sallama ya ba shi bayanin sunayen munafikai ne yace da wani da wani munafiki ne da wani da wani munafiki ne saboda haka umar ya tambaye shi ya ce baya cikin su da duwa da magabata suke inda mai nazar zai tambaya ta biya wani cikin nan saboda ka sai umar sai ya sa ido in ya gudu gudu gudu ya bani ya yi wa mutum sallah sai ya wuce gaba zai sallah shi ba sai shiga in ya gudu gudu ya fita gefe ya wuce shi ba sai fita gefe ya wuce Allah ta'ala ya ce wala abin nan ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبر وزيفة بن اليمان كينا يا أيها أنا سلامة تنبوني yace mutane sun kasance suna tambayar alkhairi ni na kasance ina tambayar sharri don gudun kada da suke ni ya rasulullah ya kaza ya faru ya rasulullah shine yake fada yace babu wani mutum da zai zo i jagoranci mutane da zai yana da mutane adadi da suka kai kaza face sai da hausa ya faɗa mana sunansa da inda yake da kaza da kaza wanda ya haddace ya haddace haka ya faɗa wani fitu bin yaman kenan wannan hadisi daga zai fitu bin yaman ne rayar muslim ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fudulna alam nasi bi salas an faralanta mu an ɗauraka mu an ɗora mu akan mutane da abubuwa da yawa abu na farko ju'ilar sufufuna ka sufufun mala'ika an sanya sahun mu ya zama irin na mala'iku sahun sahun mu ba irin sahun sahun mala'iku ne yadda muke sallah haka mala'iku suke sallah haka suke wa inna la nahnu saffun ba yake nan ba ruwa suke wani bayan wani ba kullum da yake sai wa sallah suke wa inna la nahnu saffun wa inna la nahnu musabbihun وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا أنسى الله لنا قصابك أنت تظلمون من صلى muddin kenan ga zai sabani waɗanda suka wuce wanda suka wuce dole sai ya kai coci sai ake ba a baɗin shi wurin bauta shi amma wannan kuna tafiya a mota za ku tsaya a fito da girma a yi sallah in ba ruwa na a yi taimama kamar da ya faɗa ya ce waje ila turbatu hala ma tahura idan lam najidil ma aka sanya kasar ta zama abin waje ila lana turbatu waje ila turbatu hala ma tahura aka sanya mana kasa turbaya fa zama mana abin yin tsarki idza lam najid al ma in ba mu samu ruwa ba kenan muka samu ruwa ba kenan ga ruwa ga jini zai wuce sai ke taimama a garman ba taimama ba ke ba alola ba ke ba a taimama don jini zai wuce ana taimama ne a lokacin da lokacin sallah zai wuce kun fahimci wani da ke ko ana ake taimama sai da gwada sallah ta wuce ka a wani masallaci ba sai da wani masallaci ba hakan na an sami riwaya daga abu dhar Allah ta'ala ya kara mishi yadda ya ce manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a garshi ya ce inni ara mara tarau ice ni ina ganin abin da ba ku gani in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa asma'u ma la tasma'un ina jin abin da ba ku ji inna sama'a aqat lalle sama ta motsa kasan ke kana jin motsa ne? kasa yace sama ta motsa wa hukkalha an ta'iq kuma ya cancanta din ta motsa ma fiha mawdi'u arba'i asabi' a sama babu inda zaka sa sa yatsunka hudu illa ya malaku wadi'in jabhatahu sajda lillah ba ce akwai mala'ika a wurin na san goshin shi yana sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mutum zai zo dinga goranta ta Allah yayi ibada yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza Allah ta'ala ne yake da albaitul ma'mur wal baitul ma'mur gidan da ɗakin da mala'iku dubu saba'in ne suke shiga a kowace rana in suka shi suka wuce shi kenan har abadan abar ba su sake dawowa ba mala'iku dubu saba'in wace ƙasa ce take da sojoji dubu saba'in sau dubu saba'in ba ta da su wasu mutanen duniya ma na sai hankali ba saboda haka malam wa ma ya alamu juri da ka illa babu wanda ya san mala'iku ubangiji ka sai shi rahamar ubangiji ce ta sa har yanzu duniya take a haka walau ya akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu mun taraka ala zuhar wa min inda Allah yana dankan mutane da abin da suka aikata da ta zama ko yanzu a ban kasa Allah ya tsare baki da Allah shi yafi mana Allah rahmataka narju wala ta takilna ila anfusina tarfata ayn bala yace wa mu'minu bil kiramil katibin muna yin imani da masu daraja marubuta wanda suke rubuta ayyukan da mutum yayi fa inna Allah qad ja'ala ma'ana hafizin domin Allah madaukakin sarki ya sanya su a gare mu su zama masu kiyaye ayyukan wa nu'minu bi malakil maut muna imani da mala'ikan mutuwa al-muwakkali bi qabdi arwahil alamin wanda aka wakilta shi don ya karɓi rayukan halittu kira sunan shi mala'ikan mutuwa ko sunan shi malam umar sunan shi wani kuma shi kenan mala'ikan mutuwa kuma ta wafa kun malakul mautin lafi wakila bi ba shi kenan ba amma da kuka ce a zara'ilu da su to ne dalilin ka shi ne kawai kuma ka dubi falala Allah subhanahu wa ta'ala duk waɗannan mala'ikun gaba ɗaya shugabannin su uku ne duk mala'iku gaba ɗaya suna suna ƙarƙashin kwamandojin su uku ne malaika jibril da malaika israfil da malaika mika'i waɗannan mala'iku uku su ne mala'ikun da ubangiji allah maɗaukin sarki ya ɗora musu abin da ya shafi al'arwa rayarwa kuma yake wani da kyau kamar ya rayarwa kaga dai mala'ika jibril shi ke zuwa da wahayi wahayi ko shi ke rayar da mutum أمة باشي أو shi ɗauke baya karkashin kulawa alkur'ani da hadisi يكبا a raye yake ba وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا روح كان القرآن ما كنت تدري من الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي من نشاء لا صراط مستقيم نهدي به من نشاء وأنك لا تهدي إلى صراط مستقيم kaga alƙur'ani shine abin da ke rayar da ɗan adam in dan adam baya karkashin wahayin alƙur'ani baya karkashin wahayin hadisi ya zama matacce kenan ya zama matacce ba shi da gwamnati da matacce ko matacce ne a ban kasa mala'ika mika'il shine mala'ika da ke da Allah madaukin sarki ya kora mashi kulawa da ruwa wanda yake ruwa kuma shi ke rayar da ne da abinci wanda yake abincin nan shi ake ci إنا صببنا الماء صبا أنا صببنا الماء صبا ثم صببنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدة وغلبا متاعا لكم وللأنعام وفاكهة وعبا متاعا لكم وللأنعام كذا متاعا لكم جندا بيكو ودبوكو كبعد يا دبوكو بناوي ماكو والأنعام خلقها لكم دبوكو كتكو كبعد يا haka da shi kuma rafi israfil an sanya shi idan mala'ika ne mai busa kwato kame da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rayuwa za ta yi daɗi in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayuwa za ta yi daɗi mala'ika mai busa ƙaho ya sa ƙaho a bakinsa ya ɗaga kai sama yana jira a bashi umarnin ya busa ya ce ya rayuwa za ta yi daɗi ba da haka na ce haka rasulun ya faɗa ya za a ji daɗin rayuwa a ji test mala'ikan mutuwa ya sa ƙaho a baki ya ɗaga kai sama wa yana gama umarni wa kenan a wani ɗaga kai ko ina bai sake ko ina da ina ba bai sai ko kai kasa ba kenan Allah da bagin da amince ba shi kai shi mala'ikan ya san Allah na sama isa ya ɗaga kai sama yana jiran a bashi umarni a wannan halin ya za a rawa ce daɗi da za a iya ba da umarnin nan ko yanzu yanzu ko yanzu wani zai ga mutum duniya ta zo da buɗi ya buga kafa ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ana duniya ba zo zama bai ce to shi dubi abubuwa har da ƙwabciya suke Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala na gaba da katar Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ta'ala ya tabbatar da mu a tabarkin da Allah sallallahu alaihi sallama subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik